mata ko topic ɗinku a cikin alƙur'ani ko kuma a cikin duniya yana da yawa shi ƙur'ani sabon ya wasa ma mutane ƙwaƙwalwa sai deftarko hosi bodi tegal hosi deftarko hosi matan da take da aure ƙur'ani ya ɗauka matan da kuke kira bizet ko ai daraja ne a yi abbreviation bz b z ko ba abcd akwai z ba mm. to yau shi ne masu abbreviation sai suka ce ba zawara ba ma da su kabilu ba za kira da wannan hausan mu ko ba ka ne to sai aka kira yan mata kuma ra'ani sai ya zo ya yabe su zawarawa suna da mutunci a addini yan mata suna da mutunci a addini matan aure suna da mutunci a addini kenan duka ba wanda aka bari a baya mm. ko ba ka ne da wata rana wani sahabi ya yi aure sai manzon Allah sai sanin cewa ta aura sai ce na aure ba zawara sai ce ayya ai na dauka za ka aure budurwa ne sai ce a budurwa na aure ta akwai ƴaƴa kanne mata guda tara ba za ta iya yin tarbiyya ba domin zan a same su suna walle iwan walle ito duka da su waye zai daga duwa babu amma ita budurwa bazawara tana da tunani hankali in miji ya shigo gida ta ɗandana kwamiti in zuciyar mai gida ya ɓaci idan bazawara ne in tana kallon shi saboda ta samu experience ta samu zama da ta yi yau da gobe kun gane ko ya samu experience yadda ake zama to a tolari mutum da makometi ko kuma ya suma ko wadon jala wa heftai idan ta ga fuskar shi a sake ko ta ga fuskar shi ya dake ya yi muru wanda ake shawa cowpes ya yi fiska za ta gane kun gane to a nan mata sai ta ce matan aure idan ta ga mai gidan gidanta ya shigo cikin gida yana tana ganin shi ɗan shi ya ɓace to abin da za ta yi kawai shi kenan sai ta ce ah, what is your problem my darling menene ya dame ka haba dali kuke kira ko kuma ko ya kira sunan mijinku ko ya kusa ba dan wani lankayewa eh? <laughs> haka in in tanko kawai ku ce tanko haka ba dan tike a dan nishi wani tike eh, in ce ma zai je ne na taka kasa da ke ina ba ban gane kita a ah, haba haba ko kuma kita mai gidan ki yi yake haba baba <laughs> eh, me anyway,